To da wa muke tare a yau? Hadiza Suleiman Jagindi. To malama Hadiza me kike yi a Kano? Um, na zo sabin ne a Kano. Kin zo yi wa ƙasa hidima? Insha Allah. Daga wani gari? Daga Kaduna State. Ya za ki bayyana mana yanayin zamanki a Kano da kuma inda kike aiki? Alhamdulillah alhamdu gaskiya Kano ta yi. Don a cikin state of redeployment ɗina da nasa Kano na fara sawa. Da ina aka sa miki? An tura ni Benin. me ya hana ki zuwa benin gaskiya zaman benin sai su inda suka iya zaman garin don suna da high cost in everything suna da tsadar rayuwa yawwa suna da tsadar rayuwa a gurin kin yi zaman camp na sati uku nan ne a can na yi zaman camp na sati uku kafin aka zo aka yi posting ɗinmu zuwa ƙauyukan da aka tura mu to daga nan kuma na yi wata ɗaya da sati biyu a ganin benin kafin na redeploying na dawo Kano. Tsadar rayuwar ce ta sa kika bar Benin ɗin ko akwai wasu dalilai? Gaskiya kan gaskiya akwai dalilai. Dalilan hmm. shine na ɗaya kin ga yanayin garin su suna da karancin addini. Suna da karancin addini kuma suna da tsadar rayuwa a gurin. Ban yaba ne da su zaman garin ba shi yasa. Yasa na ya na redeploying na dawo. Da kika nema a canja miki gari bikin samu bikin samu matsala ba? gaskiya na samu matsala don daga farko ma Abuja na so in koma inda nake zama. to Abuja bai yiwuwa ba shi yasa na zo Kano don abun ma har ya kai ga na kai kusan wata ina neman Abuja amma da na sa Kano sai Allah ya sa na samu da wuri me yasa kika sa Kano na sa Kano saboda kin ga arewa ce kuma nima yar arewa ce kuma duk yanda kake garinka ya fi maka wani gari hmm. komin lalacewarta haka ne to yanzu da kika zo Kano kin aminta da zaman ki a Kano ba a fuskantar wasu matsaloli gaskiya na aminta da zaman Kano 100% don zaman Kano ta yi ne tarbiyya da kuma yanayin garin inda kike aiki kuma fa ah inda nake aiki alhamdulillah dan at first ma ni na zo na nemi gurin kafin ma na je um, secretariat ɗinmu na NYSC suka rubuta min postin laita na zogara Idan kika kammala yi wa ƙasa hidima, kina da burin ki zauna a Kano ko ka za ki koma garin ku? san yanayi na rayuwa, duk yanda Allah ya tsara maka rayuwa ba inda za ka yi ka canja, amma ni a burina zan so zaman Kano saboda zaman Kano yayi ne. Allah ya bani miji a Kano, zan so in zauna a Kano. A inda ma nake aiki in Allah ya sa za su yi retaining dina. duka zan zauna. Allah yi da ni. Amin ya rabu. Na gode ni ma.